ba haramun ne ba. likita. thank you. ga yana ta faɗan abu kamar za a yi za a yi a sayo a yayi a babu abin da zai kamata in faɗa muku shine ga dai abokina nan dan Allah dan san annabi kirki shi amana na san insha Allah ban mu fatan wata matsala ta bullo daga gare shi to haka ke ma ba mu fatan matsala ta bullo daga gare ki gabaki ɗaya rayuwa hakuri ce idan kuka yi hakuri za a kai matakin da ba a tsammani ba ko ba haka bane wallahi to kai dai kullum magana ka daya maganar Aisha saboda Abdul Bashir magana bayan ki kullum ce mun yake ka rike amana ka rike amana kuma kin ga yanzu so yake koma karatu mu da mun hakura ni anan ba ni ba karatu amma sai na yanke shawara ya kamata mu zo kafin ya tafi karatun a yi bankwana mun gode Allah ya saka da alƙairi Allah ya ba da sa'a <clears throat> to dole dai eh, kan san an ci dama Allah subhanahu wata'ala yana ansa addu'an mace to insha Allah a lokacin halin tafiya zan yi muku addu'a insha Allah insha Allah to idan na tafi wani ba zan kawo muku kuma me <laughs> to ai kun san tsarawan yan makaranta bai wuce bayro da takarda to kuma biyar zamu ci Allah ya bada sa'a to amin ko Aisha Allah ya taimaka yanzu ya tarar lokacin mun masa takwara su ba da mabarin baki wurin ki zauna don na san wurin ki na zauna a wallahi ba ko ah, ya wurin ta koma da zaman ka wurin ba a ah, za mu koma da ba eh to ka same na ba matsala to na gode Allah ya kiyaye hanya Allah ya taimaka sai ki je ta na muje ka abin mutumin kirki ne na faɗa miki wallahi yana ji da ke saboda duk cin abokanai na wallahi babu wanda abdul babu kamar abdul kullum cewa yake rike amana rike amana wallahi wannan gaskiya duk cin abokanai babu kamar shi gaskiya dan halatu. to a halin yanzu kin gani yana naki a waje ya kamata shi na raka shi in ya so na koma nan amma maganar shagira ba zan shiga ba kawai za ki gida kuma zan jan raka shi bayan ya na biya ko to shi kenan gode fa me zan kawo ki ka sai ai to shi kenan ba mu zalalo ba da ki gara umma ko to shi kenan ce da na zo kai mun zo ne mu gaisa kawai za mu da abu zai tafi karatu in ya so in na zo ban shiga ciki na gode to na gode na gode Allah ya kiyaye wasa yi i am haka za ka fita. Eh, aka. Mai gida za ka fita baka bani kuɗin cefane ba. Cefane kuma? Ki ɗauka ki zan biya. Mai gida kai ta sa ni ina taɓa kuɗin mutane kuɗin adashi ne fa. Kai ta sa ni ina taɓa kuɗin mutane ko sai kake ka dinga sa ni rigima da mutane. In wata yayi zan biya ki. Ni fa ban gane wannan aikin watan ba. Duk wata in ya zo sai ka ce na dinga na dinga ma'ara maka kuɗin cefane kuɗin adashin mutane. Wannan wani irin aikin wata ne? sha Allah wannan watan za a yi albashi har zan miki a kai sai eh? Ah, ah. ina ta neman ka ashe kana nan dai. Wallahi ina nan. Ka na ji daɗin ganin ka wallahi. Na daɗe ina neman ka wallahi. Ka san wani abu ne? A'a. Ji nake a jikina kama zan yi kuɗi. Eh, amma yanzu ma ka fare mun tukuna magani ɗari biyu za ka lissafa mun sau mm, shekara ɗaya ɗari biyu sau shekara ɗaya eh kawo kuɗin ka dubu saba'in da uku to kai shi sau biyar sau biyar kuma shekara biyar so eh dubu ɗari uku da sittin da biyar Ka gana faɗa ma magana tawa ka yadda hakan take buga ɗari biyar biyar sau shekara ɗaya mu gani malam ɗan ladi kenan Dari biyar biyar sau dari uku dari uku da sittin da Dubut dubu ɗari da tamanin ka gani ko da tamanin da biyu da ɗari ka san me nake so da kai sai ka faɗa na ji ka kai mun shi shi ma sau shekara biyar mu gani alan Allah da wannan abun azimin ne ba a ba ina faɗa maka ba dubu casa'in da ɗari biyar alhamdulillahi dubu ɗaya fa sa dubu ɗaya sa dubu ɗaya mu gani ka sona dai a cikin kuɗin ka sa dubu ɗaya na ce to dubu ɗari uku da sittin da biyar dubu ɗaya eh to juya ta ita ma ta koma ta koma biyar ɗin ita ma shekara biyar ta koma <laughs> eh ta koma malam ɗanladi to ka yi kuɗin farewa fa dubu ɗari da tamanin da biyu ɗari biyar ha'a kwanan nan zan ringa rashin mutunci wai ni malam ɗanladi ban gane ma ba shi eh. wannan kuɗin da kake sa nake ta lissafa ma kudin ka samu ko kuma a kudin kake tanin zai zuma. ai bara ma ka ji in faɗa maka ka san me nake so da kai sai ka faɗa kullun ka ringa ara mun dubu ɗaya ɗaya har shekara ɗaya in ta yi sai in biya ka aladi wai kana cikin ka kuwa haba sadiq hankali na nake ma in mm, na same ka ba zan samu an ga ma ni ba da hankali ne ka zo ka ce wai irin ka baka aran dubu ɗaya kai ba ma kuɗin ka samu ba tunani kake kuɗin zai zo wai yana nan zai zo Allah na zai tana ka ba na biyu bane Haran nan fa ba zai yadda ba fa Amma dai ka san na da ina jira ka ko? <laughs> Ba za ki gane ba. Kin ga wannan nisan da ya dake? Inda ka san ana tsikari na da allura. Wai maza maza nake fa in zo inda yake fa. <laughs> haka ne gaskiya ki san me nake tunani ina tana kyakkyawan labanin nan kamar an baki ne za a ce tsaga da kanki gaskiya ni labarin na ishe naka na gode ka tafi in ka dawo ka ƙara samu har kin gaji da ni no ba na gaji da kai bane ba ka biyo bashi to shikenan yanzu me ya ba ta kakka dawo ka biyo bashi in ka dawo an jima zan ba amma kake manta fa da wannan yar ne mai daɗin da ke wanda ɗari. na ce maka kada to shi kenan don sani ina son ga kina tafiya da ne to shi kenan la Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Uwar gida. Wa alaikum salam. Kina ina? Ka dawo? Eh Allah ya nufa. Yawwa. Sani na zuwa. Yawwa, na na kuma na ina jin yunwa. To bara na dauko ba. nake Allah saka da Ga Allah saka da Bari na ma kujera. yawwa uwar gida da kake ba wata insha Allah haka dai bismillahir rahmanir rahim kai kai dai baki kawo ruwa ba kuma ka ci na kawo ma ruwa a'a ya naga haka kuma dole ka ga haka mai gida da zaka fita me ka bayar ke da nace ki dafa zan biya me isa haka kuma mai gida na gaji na gaji da wannan ina daukan kudin adashen mutane ina yi mana cefa ne muna cin abinci da ni da kai ke na ce miki karshen watan nan fa zan biya fa wannan karshen watan karshen watan ba ta karewa wai wani irin ma aiki kake yi da lallai sai karshen wata za a dinga baka albashi sun zo duk an yi karshen watan na gama duk babu ba ma katani sai dai ne ta daukan kudin adashen mutane ina yi maka girki to wai bari ma na tambaye ka ni kai kake zama da ni ko ni nake zama da kai ke da nake so nan da shekara goma a ce in biya ki shekara goma ya ka karo min uku na ma manta na tsufa ba zancen biyan kuɗi wannan watan shine watan ƙarshe zan hada in biya ki Allah ya kai mu watan in gani bari in je in dafa ma wani to shikenan godiya nake zan ka zo ka ba insha Allah so nake in ceto ta kina mun kallon kamar kamar biki sani ba gaskiya ban san ka ba ban taba ganin ka ba kuma kin gani na san ki sannan farin sani na farko suna na habib sunan ki blessing ko ni ce blessing ina ganin kina ficewa muna haɗuwa amma ba mu taɓa zantawa ba sai na ce yau bari na kama ki ziyara ta musamman wajen ki to akwai malami bayan nan mahaifina kin san mala biyu no ba san shi ba matsala yau dai gashi na zo wato blessing kada kada mu tsaya muna zance da yawa kin gane bari in faɗa asalin abin da ya kawo wajen suna. ok ina jin ka eh gaskiya blessing na zo ne in faɗa miki cewa ina son ki shikenan na ji abin da ya kawo ka amma ka bari zan yi shawara ai ina ganin kamar za ki bani amsa yanzu ka bari sai bayan kwana biyu lokacin na yi shawara blessing na gode na gode da yawan mutunci ku a ga gida saki janin waje saki janin waje saki janin waje janin waje abana addini na ta bani dama da na aure kowane jinsi a duniya tabbas addininka ya baka dama da ka auri kowane irin jinsi a duniya kamar inda ka faɗa amma da sharaɗin addinai sun daidaita musulma ce kai musulmi ne a halin kitabu ce ita matar ma'ana kirista ce ko yahudiya addinin musulunci ya amince ka aure ta amma addinin musulunci bai amince maka ka auri mujusi jusi wanda ba shi da addini ba sannan kuma wani abin da ka zo da shi wani abu ne da zai iya bayuwa a wajen dangi wannan abin ya zama abin kunya abba ina ganin babu abin kunya a tattare da abin da addini ya bamu dama mu aikata tunda dai ba haramu ne gaskiya ne ba abin kunya ba ne kamar inda ɗazu na gaya maka amma kalmomin da hausawa suke faɗa cewa ana barin halak don kunya ana ne amma abin da nake kallo shi ne ɗabi'a taka da ta kirista ba ta daidai ba al'ada taka ta kirista ba ta daidai ba abin da wasu ma za su tambaya kan cewa in za a ɗaura auren shin ya za a ɗaura shi abinda isa ba su san me addini ta da ba dangi za su iya ɗauka cewa wani abin da za ka yi ba komai bane illa abin kunya ne shikenan ka je zan duba maganar nan eh, eh, jiya wani tara kofar gidan nan ni ma ban san shi ba amma sanin kanki ne cewar kin san ina da kishi ko kuma na riga na faɗa miki ba so ɗaya ba so biyu ba mun yi zama da ke akan cewar kan da suke na ganki da wani ina zuwa ba na bukata kalmar ki saboda na riga na faɗa miki wallahi wallahi wallahi uku kinan ko idan har na ƙara ganin wani kofar gidan nan ba shi ba wallahi wallahi sai na bata masa rai sai ne masa abin da har ya mutu ba zai manta ba sannan ke kuma in dawo kanki to shikenan naji da yafi idan kun ya ji jiki ya tsira za ki yi tafiya saboda yake riga kin bata rai wani ma da abin da wuce akalar so akalar so akalar so akalar so abba wai daman game da batun wannan yarinyar ne ni dai ana abba na yi iya gurgudun nawa kokarin saboda na gana shawo kan wannan yarinyar amma abba wannan yarinya kwata-kwata addinin musulunci ba gabanta yake ba to sai na yi tunanin ko zan koma nasu addinin ne saboda na shawo kanta kace me za ka ne kace ko za ka koma addinin kiristanci ka ba addinin musulunci saboda ka auri blessing ka iya shan gaba na ka gaya min wannan magana wai dama saboda shawo kanta ne abba amma amma fa shawara da na kawo da ubanka zaka shawara shege mara mutunci ashe baka da mutunci ka zo ka sha gaba na ka gaya min wannan magana ka ce saboda blessing zaka wai in baka shawara ka bar addinin ka addinin da ka gada idan ma ana gadon addini kaka ka kakanni ka gaji addini ni musulmi uba na musulmi uban uba na musulmi har hawa biyar uwar ka musulma uwar ta musulma uwar ta ma musulma har kusan hawa biyar kana dan musulunci kana dan addini mutumin kirki ake kallon ka ina malami a garin ana kallo na mutumin kirki amma ka zo ka sha gaba na ka amincewa wai in baka shawara zaka fita daga cikin addini musulunci dan wani lokaci dan ka jawo hankalin bilis la ilaha illa huwa sa'a ka ci ni ba mutumin banza bane da tsina maka labar amma irin wannan maganar idan ka sake shan gabana da ita zaka ga irin abin da ne ka tashi ka fita ka bi min gidan nan abba ya ka fita na za ka fita ba shashashan banza mana hankali zuwa gaya wannan magana banza ka bar danginka ka bar zira'aka ka ce za ka bar danginka da zira'aka saboda blessing to wallahi wannan magana idan na sake jinta wallahi sai kwata-kwata sai ka bar gidan nan ka san me yake bani haushi sai ka faɗa ni ban ga abin da ya yabi ba gani a jikin wannan yarinyar ba wai har zai bar addinin sa wai ya koma addinin sa idan ya shawo kanta wai sai ya dawo addinin wai musulmi wai zai jawo hankalin gaskiya ni ma abun ya bana maki sosai saboda na ji labarin nan tun kwanaki ban yadda ba sai yanzu daga baya yadda yake cewa gaskiya wannan magana haka take ya habibi ya kuskure saboda ni ban gama abin so a jikin wannan yarinyar ba ai wai da zai je wai ya koma addinin sa nan in ta musulunci zai da addini wannan ko musulma ce ka ganta sama hanya ai ba abun shawa bace haka ganta kace kana son ni wallahi ya habib abin da Allah ni bazan iya ba Allah bazan iya ba ba zai iya wannan abun ne abun ba ma ni ko burge ni ba ta yi ba wallahi tunda aka ce mun wannan ce budura ya habib naji gaba ɗaya ma ni irin bata kwanta ba gaskiya su duk wanda ji wannan abun sai mamaki ha gane gaskiya mu same shi mu ba shawara mu faɗa masa to ba gaskiya ka ga kuma addinin su idan kwanan ka kare kuma kafin ka da addinin kaga shikenan ka muta kafiri ya zama dole mu same shi mu ba shawara amma mu na kannan shi kuma gaskiya wannan abun kowa ji wannan abun zai mamaki kamar tana mm. asiri ya kamata gaskiya mu je mu same shi kuma ita ma ka bari za mu same ta wallahi sai ka bari za mu kura mata sai mu kura mata in ta gama duka mata dawo da kanan mana da nan mana gida ba lafiya kalau lafiya lau ayyuka baba alhamdulillah lafiya ba kuna lafiya lafiya ya gida ya baban naka lafiya su baba yana lafiya ko to masha Allah ba naka ba lafiya lafiya kalau baba to ma Allah lafiya dai ko wato baba da ban akwai dan magana kada da ke tafi da ni na'am eh wato baba mun dan sa matsala kadan da ni da mahaifina gida akan me kuma gaskiya zan maka bayani baba daman baba na zo na faɗa wa mahaifi na cewa na ga wadda nake so kuma santa nake da aure to da masa bayani sai na ɓaci ransa game da wannan maganar na yi kokarin fahimtar da shi sai ce mun kawai shi wannan maganar bai san jinta to akan me ba zai gamsu ba yanzu a halin da ake ciki ba ya ce mun tattarin bar gidan ma ka bar gidan yanzu haka na fita da gidan ya kore ni ba sai na ce to ba da kowa bayan ka kai gaskiya ne to sai na ce bari mu same ka na sanar da kai abin da yake tafiya insha Allah zan je eh, in na je kuma zan masa bayani in tambaye shi ko menene yake faruwa tunda kana da sana'a kana da kuma abin yi kuma kana da halin yin auren nan ne kuma yarinyar nan iyayenta da tijawa ne ita kuma tana son ka na me za a hana hmm? in dai saninta mai kyau ne ba shikenan ba ai ba za a hana ba yanzu abin da nake so ka yi haƙuri zan je zan iske shi in same shi mu tattauna da ni da shi ba na gode eh, ni ma zan je nan ne wajen wata gaisuwa eh shikenan eh a gaida shi ko kuma dai na je gidan dai eh shikenan haba tunda yaro ya ce yana so in dai iyayenta mutanen kirki ne ita ma mutum ne kirki ce shikenan ai sai a amince kuma yana da halin da zai auren ne in bai da halin yin auren ai ba zai yi ba malam barka dai lafiya lafiya alhamdulillah alhamdulillah Allah ah, abin da shi ne hmm. watan yaro wajen ka ne malam ya zo ya riske ni yi wani bayani wannan ni kuma nace sai na zo in ji daga bakinka ya ce ka kore shi ne to da ce sai na zo na ji ba'asin korar da kai masa saboda a matsayina na wan uwarsa shi na ce bari in zo don in ji daga bakinka irin yadda abin ya faru ai rage maka magana ai sai da yi mata tallan musulunci ya ce ta shigo cikin addinin musulunci amma ta nuna kyamata da addinin musulunci ba za ta yi ba wa irin wauta irin tasa sai ya zo ya same ni wai yana neman shawara ta in ba shi shawara wai ko ya fita daga musuluncin ne ya shiga kirista idan ya shiga kirista wai kuma in ya yaudaro ta ta dawo musuluncin wai shi kuma idan ya shigo cikin musuluncin haka ake yi yarda yarda ya koma kirista haka shi yake ai ba haka ake ba ashe ni burin burin yemin ya koye min bai bayyana mu komai ba ai rufa kai haka wato yace malam to kaga kuma ai dole ne raina ya baci eh dole ne in kyabace shi Eh, dole in kyamace shi kuma ina da tabbacin cewa na kore shi daga gidana ba inda za shi sai wajenka domin a duniya bai da kowa daga ni sai kai sau aka shi isa ban ji damuwar ma in ce zan kore shi ba kuma in na kore shi shi zai nuna da wannan kyamar da ne masa da wannan kore da ne masa shi zai nuna masa cewa abin da nema ya yi kuskure shi kenan amma yanzu abin da ke so malam a yi haƙuri zan turo shi ko kuma ni in kawo shi ya zamanto cewar ka yi masa nasiya a matsayinka na malami don ya fuskanci yadda abin yake insha Allah ba kuma Allah rufa asiri zan koma ko malafi Allah saka ya Allah saka ya Allah kara zumunci amma amma yawa Allah kara zumunci Hello Sadiq. Lafiya lo wallahi. Gani kofar gidanku fa. Eh. Okay, tana da ka saka fito. Sadiq, ya garin ne? Lafiya lo wallahi. Ka karaso eh, na karaso. To. Ya gari. Lafiya lo wallahi. Kwana biyu. Alhamdulillah. Kafiya. Wallahi nan wallahi ka sun yawa. ta kasan yana ya mu habib ago wato akwai wata yarinya kiristan eh. wadda yake bala'in so ta ma tana son shi kuma ya ce sai aure ta babanmu ya hana shi akan kai aure ta duk wanda suke tare da shi abokanansa sun ba shawara ya bata tunda ba musulma ba ce ba addinin su ɗaya ba ya iya mun ma kama ni da al'amin mun ba shawara akan kai aure ta ya ce sai aure ta malam suleiman ni ban ga abin damuwa a ciki ba ita fa ahalin kitabu ce a cikin littafi ma littafin ma magana a cikin su so ba fa arniya bace kristan ce kuma me yayi laifi a cikin ta tunda tana da addini ai abu ne mai kyau kyau kwarin irin magana ke wannan kuma malam sai irin magana sai ke wannan kristan ce fa a to kristan ai ba gidan malam an gidan malam ne fa baban shi fa baban mu malami ne wanda duk garin kowa san da zaman shi Suleiman ka kuma yana kallon mutunci da dare da dare yake kana san shi kuma abu ne yake so ya yi shi saboda kishin addininsa to me abin lafiya ciki haba sadiq kaga sadiq ni ba wannan maganar da zo mu ba da na san ma za ka gaya min wannan maganganun da ba zan so in same ka ba ina ka maka wannan shawara ce akan kai ma za ka sa ka daure min gindi akan mu je mu same mu ba shawara akan wannan abu amma kuma ka zo kana magana kana daure mai gindi gindi akan wannan ne san ma bai kamata kai ma ka faɗa ai na ga ma ni ban ga laifi ciki ba ban ga laifi ciki ba san ta yake take san addinin addini suke kokarin ya ma a ciki shine abin laifi a ciki san maganar gaskiya na faɗa ma ni dai wannan abun ni ina kishi ina kuma taya shi murna sosai akan abin da ke ƙoƙarin aikata Malam, abin da ya sa ni to da Adam. Ina yarinyar nan, Blessy, wacce muka yi maganar ta da Habib yaron wajenka. Ashe shi ma Adam, ashe shi ma neman ta yake yi. Ga shi nan, shi ne ce bari in zo da shi wajenka don ya zaman to kai mai nasiya kuma kai mai tambayoyi a kan soyayyar da yake mata adam wace ce blazing wata yarinya ce a nan sabuwar gandu ta wannan bai bada ma'ana ba wata yarinya ce a nan sabuwar gandu baka amsa tambayar da na yi maka ba ina tambayar ka menene tarihin blazing menene tarihin ta tana da tana da gida ne na a sabuwar gandu to amsar ita ce dai mace ce mai zaman kanta haka ne a'a kawai iyayenta sana kudi ne ita kuma tana nan sabuwar gandu to magana kenan kwaraya mai zaman kanta ce ita kai za ka gaya masa gaskiyar magana ko ba za ka gaya mai ba ka san falina kyale shi malam karmukani to shi habibu blessing santa yake zai aure ta amma ta kyamaci addinin da yake addinin musulunci ta ce ba za ta shiga ba to kai soyayya da kuke yi da ita wace irin soyayya ce kawai muna soyayya ne tana suna ina santa amsar ita ce neman ta kake neman ta kake kai ka buɗi baki kai masa bayanin gaskiya ai yale malam ai shi a sukutu rebel duk lokacin da mutum ka zo masa da wata magana ya yi shiru to ya yarda da abin da ka faɗa haka ne to ni a gaskiya tawa wacce zan gaya maka yar kaɗanci sai dai amma kuma tana da zafi malam faɗe ta faɗe ta ai ita gaskiya ko a ina ne za a iya faɗar ta inda take yawaciya wacanta ita a matsayin ta wacce ba musulmi ba karuwa ta haɗu da wancan jaki ta haɗu da wancan doki ta haɗu da wannan kare ta je ta ɗauko wannan ciwon na zamani ta nana maka ƙarshen ta jefa ka aka bari kuma Allah ba zai ji kunyar isa ka a wuta ba don baka ji abin da ya faɗa ba baka ji abin da ma'aikinsa ya faɗa baka ji abin da mahaifinka ya gaya maka Adam ka ɗauki nasiyar nan da malam ya gaya maka in kana son rabuwar mu da kai lafiya lafiya ba ta da ka haɗu da fushina ba ka yi na gaya mako shikenan mun ji ta shiga je ko mai na zo na same ka wallahi tallahi yalla idan ba fito mun kullum duk bala'in da zai fara gidan sai dai faru ni kudi nake bukata kawai da Allah ni kudi na za bani yannan ni ba inda zaki je wallahi kun bani kudi na kamun fito a gidan nan yannan billahi azim la ilaha illa huwa sai kun bani kudi na yannan haba hajiya don allah hajiya ki haƙuri akan kuɗin nan yanzu yanzu nan muka gama magana da shi da daddare in allah ya yadda zan kira ki a waya hajiya ki zo duk ma abin da za a yi a gaban ki ki ji a yi a yi a gabana ai na da ji wannan ni wannan ya ishe ni daga yau ni wallahi tallahi wannan dai kawai yan sanda za su shiga sakana da ke haba hajiya don allah hajiya ki yi haƙuri kar ki zo mana da ma'aikata ki tona mun asiri a unguwan nan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya yanzu wayan kike haba hajiya dama maganar kuɗin da dama wannan maganar da na kawo maka kwanakin baya maganar kuɗin da matar nan ta cin bashi ta kasa biya na to yanzu nan ina gidanta ne so nake ka to min da mota guda ɗaya a Hausawa sabon titi kana ji Hausawa sabon titi yan ataba yanzu ina gurin Yau wato shi kenan sai kun zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu hajiya ba za ki haƙuri ba so ke ki tona min asiri a unguwan nan akalar so akalar so akalar so akalansu Saki je ta da muje ta da muje Saki je ta da muje ta da muje Abba na zo ne nemi afuwa game da batun da Danny Blessing kwanakin baya cewa ko zan koma cikin addinin nata saboda na jawo ta zuwa namu addini amma na yi nadama wannan kalmar na yi tunanin daga baya cewa wannan abin da na faɗa bai dace ba saboda haka na zo abba ina neman afuwa da gafarta mu wannan shine abin da ka so ka yi sanda kake nema ka bani shawara ka ji abin da nace maka abba guja nake addinin da babu tilas a cikinsa babu dole a cikinsa saboda ka inda ka sake ka fita daga cikin wannan addinin da kalma ɗaya da rana ɗaya to kashe ka za a jinin ka ya halitta domin annabi sallallahu alaihi yana cewa jinin mutum musulmi bai halatta ba sai akan abu ɗayan ukun ba zawari mizinaci idan ya zina kashe shi ake halal ne a zubar da jininsa wanda ya kashe wani halal ne a zubar da jininsa shi ma a kashe sai a tarukul dini al-mafarqu lil jama'a abin da ka so ka yi kenan kake ban shawara za ka yi wanda ya fita ya ba addininsa na musulunci ya ba taron addinin musulunci halali ne a zubar da jininsa kwacin irin wannan magana ko a cikin mafarki kar ka yi ta ka sake zuciyarka ta zo ka ce za ka amince masa don soyayyar ka dawa insha Allah ba maka alkawarin irin haka ba za ta kara faruwa ba ba zan sake ba kuma ni kai na abba na yi nadama game da wannan kalmar da na furta amma abba ya zan yi abba haske na kokorin taho mini amma duhu duhu yana kokarin abba ya bakantar da haske da zai tinkari ne gabaki da rayuwa abba ma abba mun afuwa na gode ya abba godiya na shi abba sai ki je jani mu je jani mu je sai ki je jani mu je me gida ina maka magana ka yi shiru me gida hmm? wai tunanin me kake ina maka magana ka yi shiru me gida ɗazu-ɗazun nan aka zo aka gama ci min mutunci akan kuɗin adashin mutane da nake taɓawa. ci mutunci kuma wai ka san nawa da na lissafa kuɗin cefanen da na ranta na kuɗin mutanen adashe da zaka biya sai fara dubu ɗari shida da naira hamsin dubu ɗari shida da hamsin aha ɗari shida da naira hamsin kuma suna buƙatan su a jibi-jibin nan sun ce in ba a haɗa musu su ba jibi za su zo da ma'aikata za su zo su kama mu to ba za a kama ni ba kuɗi kai kake ci ni to ban ma san wani irin aiki kake yi ba kullum da riga ɗaya kullum da riga ɗaya za ka zo min? To, ba za ki gane ba Amma ɗari shida da hamsin yayyawa. Yayyawa. Ka san da yawa za ka dinga sa ni ina taɓawa? Yayyawa. Amma ki ba su haƙuri don Allah. Ba haƙurin da zan ba su saboda zuwa za a yi a kama ni yanzu haka da kake gani ma kiran waya zan yi sai dai a zo a kama ka. Kama ni? Kwarai kuwa. Ina zuwa. Wani irin kana zuwa? Ina zuwa. السلام عليكم وعليكم السلام assalam sanni ina wuni a lafiya la mm. ga dukkan alamun wajen na kika rufu eh to zo dama na zo ne na maka bayani ko ni wace ce Ni ce Blessing. Dama Blessing nan da ina san ganki. Sai gashi kuma Allah Ubangiji ya kawo min ke ba tare da na neme ki ba. Me yake tafi da ke? dama ina son in faɗa maka mun riga mun daidaita da habibu za mu yi aure sha Allah auren da farko za ku yi aure da habibu irin auren musulunci ba